mace ba sai ta warware kitsonta ba idan ta zo yin wankan janaba ko in ta zo wankan haila mata da yawa suna yawan tambaya akan wannan ba a warware kitso abin da ake bukata shine yadda duk kitson ki yake ki tabbatar da cewa ruwa ya ratsa ko ina amma duk abin da zai iya hana ruwa ya ratsa ya taba kowane gashi kuma ya taba fatar kai to wannan sai an warware shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ki tabbatar da cewa ruwa ya taɓa ko ina a kanki idan kitson da kika yi kin yi amfani da zare irin wannan zaren da ake ɗaurawa wanda yake iya toshe ruwa kar ya shiga gashi to wannan dole mace ta warware shi yasa ma bai kamata mace ta yi kitso da irin wannan ba tunda zai zo ya iya hana ta cikan wajen ibada an fahimta duk abin da zai iya hana cikar ibada kamar da muka karanta a baya kamar jamfarce da ake sawa tun da roba ce wanda shi ma zai iya hana ruwa ba zai taba farce ba na asali haramun ne mace ta sa in kuma har ta sa to idan duk lokacin da ta zo alola sai ta kankare in ta ce sai ta sa sai ta sake sawa in an zo la'asar ta kankare ta sake sawa bayan la'asar in an zo magariba ta kankare in ko ba haka ba kar ma ta sa ta huta abinta an fahimta duk abin da zai hana ruwa kar ya taɓa gashi gaba ɗaya ko ya hana kar ya taɓa farce ko wata fata a jikin mutum to mutum ya tabbatar da cewa ya kiyaye wannan shine abin da zai sa a ce mutum ya cika wanka Abdullahi dan Umar ya ce duk matar da janaba ta kama ta in ta tashi za ta yi wankan janaba sai ta tsefa kanta tsaf da Aisha ta ji labari sai ta ce rahimallahu aba Abdurrahman Allah ya ji kan baban Abdurrahman Abdullahi dan Umar kenan bai mutu ba ake mai addu'a irin addu'ar nan da ba haushe mu ma muna yi sai ta ce dan me ba zai ce mata su rinka aske kansu ba in haka ne sa aske kan mana su yi kwandon gwal kullum shi kenan sai dai su zuba ruwan kawai ta ce to ni da annabi mun kasance muna wankan janaba ba abin da muke karawa ba abin da nake karawa daga kawai sai dai in ɗibo ruwa in zuba a gashin kaina in ci cuɗa so uku kawai ya isar kuma kan da kitso take nufi wankan haila ne bai halatta miki kiyi shi ba sai kin kwanta gashin kanki haka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zo tana nan cikin sahihul bukhari amma riwayar da ta zo cewa wankan janaba sai an kwanta kai shi ma riwaya ce munkara to sai kuma waccan fatawa da ibnu umar ya bayar wadda ta saba wa hadisi to yanzu ga aisha ta yi wa ibnu umar gyara da ba sai ta ce a tunda ya faɗa aibin rahama ne duk wanda ka ɗauka daidai ne jama'a an fahimci wannan da kyau ko amma aisha ba ta faɗi haka ba dan haka babban malami zarakshai littafi ya sa mishi al-isaba fi mastadrakatu aisha ala sahaba yake gamdakatar game da gyare-gyaren da Aisha ta yi wa manya-manyan sahabbai har da babanta Abubakar zai ba da fatawa sai ta ce Allah ji kan